kebete ned wo neda faman fi fiha fa faman puga na biyam zugud ban buda fa ga dunika ne alkiyoma na konton tedman soxsinta na zugba mapuga wala yartafiu ala bidihi wa ima'ihi fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi nabiyama sallallahu alaihi wasallam la yartafihu akasa kadin zeka menga ala abidihi na yim ayim stawri wa imaihi ma yim pogose asambe ayim dar suka faka fakabanga tiyanyi ya tuntuma ba ma ya yim dadai wa imaihi ya wote me yim pogose me akawuliga faka ne menga ne yim pogose fi bun pogon fi mat amihi ali pogon ye wa mashrabihi la yud bun yudi pogon wa malbasihi la abun yelgidin pogon buribinin a hannandi <clears throat> nye ba liyem saritta li eh, miskima ni talsa nandi nyene ba di ya wote mi komnin a hannan yuwa nye me liban minan yu eh, funin a hannan yelga nye me liban hannan yelga nabiyam sallallahu alaihi wasallam ka sakan welgon me ngatore to bang bam to bam ya wannan nabi ayi nabiyam ka wote sallallahu alaihi wasallam ya ne ya galgan min saba ya ne da ya galgan min saba wala yamdi lahu waqtun gayru amalin lillahi gayru na biyam ka sakti sekon sai nan posga anduni ka takali ka sakon santum mun nam tumai anan kama na bude eh fi ma la budda minhu min salai nafsihi ma rilamta atuma bumunin ya dole ta bita to atuma me bumin saka ta bita to me la sikurin to me aka sakada sekon sai lowo duni kata ka bang bumnin a handi kan tumun nam yadar bo sallallahu alaihi wa sallama sheikh ibrahim la diwan puga fa waqtun mada fi gairi insha'i mad'ihi wa tazkarihi lam ahjuhu dahra mudrika fa waqtun mada fi gairi insha'i mad'ihi wa tazkarihi lam ahjuhu dahra mudraka eh, wakatu loma mini taye tamam kali kala men pɛga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tin nabi ya mu zugo somi wa yelle to lam ahajuhu dahara mudrika mam mi miti ya ko ngoron pa mambala eh, ya ko ngoron pa mam mam hun kuntolum ya bonin sigma mam hun kuntolum pa bon kanga ta yin san bah mambe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eh, zinya to tayi to wa innal tifatal qalbi waqtan li ghairihi azabun shadidun lasto ardahu ya hadusu sun tagsi ne yel seconds ke kana biyam la tagsi kana biyam zugu da fugu la tagsi azabun shadidun ya wala bonta nam so han ya nam zabdaga wannan han zarb sukanga lasto ardahu ya hadusu in kana basto to pa mamsurai duni kai wala mi kidrare to nabiyam sallallahu alaihi wasallam la yamdi lahu waqtun tuntum ka saktu wakat pusga baya sakon sai gaira amalin lillahi lillam tarika lamin tumun namtuma au fi ma la budda minhu min salahi nafsihi ma alika lamin tumumin ya wajibin nan nafa min dunika ne alkiyoma wa yaruju kasiran ila basatini asabihi sun ruhusga fa nabiyam yittame ila basati na asabihi in kinna sahabu si putin eh ayi kiram cinganti ka sahabu sa uputunwa sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Eh, fa yakula minha nabiyam sãn kẽngbe tɩ b sãn tɩ kõ a rɩ me la sẽn dɩ bakom ka tara la sẽn dɩ tatiban likulubihim na yelen ti sunugure ne sahaba sa sunya na yelen ti sunugure ne sahaba sa sunya runa me nirwa ta yi kwa ribo ma kwa pi wata nyu ti nyu da voltic ma nyu da vena la yawlin mitini ningin kwai koma min kan wiye ku volti kai fo da fi wata waya fo wanke nga sabar na ganta sura manyin ba fa san mi su fa kan yi fi wata fo na yi yarda bob ta sura manyin na biya min da dibini su biwa kaya ribini nga andate la riba sob sun da wasa manyin sun ruwa su rita mai hali mbaas riba na yɩl wa amni riba wam kwan riba maan kõa riba sũnnome tɩ wẽnnaam nabiyaam deen riba salallahu alaihi wasallam tatiiban likulubihim wala yakiru miskinan nabiyaam ka kisgd talge wala nabiyaam nan ka kisg talge baaraara ye a nan nonga talse a nonga talse wala yahabu malikan limulikihi ale ben ka zo tɩ naaba alaihi wa nabiyaam ka zo tɩ naba a naam yĩnge la yahakiru miskinan aka kisif talagaye wala ya habu malikan li mulkihi aka zuina aka zuina ba na min mi awawu da bilan bala kana lam yaksha fil bariyati halkan taibatul garra sabila to kana lam yaksha fil bariyati halkan kaifa yaksha wallahu minhu likilahu kana lillahi suhtuhu wa ridahu birida rabbihi lahu kana lam yaksha fil bariyati halkan anan ka yes bonna lag wannan bonna al safu fa yaksha nabi amna wani ya hi bonna wallahu minhu alkilahu tan wani mai yaulin ya guda ni nabi amna sallallahu alaihi wa sallama la yahabu malkan yad'u haza nabi am bonna yanwa wa haza nin yanwa ila allah wannan nin du'a an wa idan boliyanga tota ahan bon talaga ya wata labo ni rakan are nabzin yayi mitibzinni wannan mafagon goma wannan goma wala yashtumu ahadan anan ka zan ne de ne tubi nan ka wum ne wi daga ya no ya sallallahu alaihi wasallam ne samma bum ta kasara da abu na lamin sagalan yayi a kasa kadin bola ne su ka ninga yani a kacin ti zizimi zin witai wa bum ninga ton hamman zaman kan ayi ayi ka gudi san ma bum ta ma la antum yata bola zagala ma yin min yikin babsa sun ri wusu sahaba sun zin ta ya mun sallam sahaba min yikin mo yin nan zuwan kin zinin kongo katar zin tun de wannan nabi yambe takin zin zinin sahaba gan zin an fama da tenga ana zinbe ay buminin wani mama kaya bafi eh wani zabin tun zibe su wanda so da fawana kwaibe yetu woton tu woto ya nan wannan fom na yelen te fo sunda wa sambi ama bi biwo ka yen te woto ye nam te woto ya ye te woto ye ye te dem ye ye somno ma obiye na mabu mam te bete fo man na woto fo man na woto san ya asira bu ba te ka sumaye wannan am karat woto ye aga kenen te zin wit ne da na a ba fa da ne dan te tibi yi lama te to la base la yashtumu ahadan ananka wit ne de ananka sabga ne di wen ne di wen nan ka yi wannan nabi ya nuri sallallahu alaihi wasallam wala ya ibu wala ya ibu marja an kattu ananka zanga zime har abadan ba da rai biyar nan ka zanga zi tabin kunyi ma zikan aka zemse ma arzinin zĩnigẽ sagd tɩ be tɩ yẽ gãane a yẽ nabiyam katar tar zĩig ka gẽ ye zĩnig n wẽnnaam da kõ a gane n kãng ta gãane wala ya ibu marja an kattu nabiyam nan ka zan gazi ye fara lahu b sãn tɩ bũn kuwa ta gane iri ta ja'a lahin gane. wa illa ab sãn leka tõe n basa tẽngã woto jalasa ala la ardi la sẽn zĩnd tẽngãngã woto zugu wartaja alaiha sãn wa ta gãaneme la a sẽn wala sãn kɩ ta na n gãaname leb sẽn ne zislmã na yẽ wãn tɩ be tɩ nabiyaam tẽng woto fase la yẽ t'a yetɩ na n zĩndame tɩ zĩndniga yam tẽngã zĩndnig yam le wentar yẽ to a sãn zĩn zĩ yãmb ne na wa bãnga t'a gãaname kana fauka lhasiri yarkudu zuhudan au adimun hushi bilifin wita'u kana faukal hasiri yarkudu zuhudan aw adimun hushi bilifin wita'u kana haza firashuhu wa min as-sufi disarun bihi yakunu al-gita'u kana inna manama yazkuru maulahu ta'ala wa naumuhu igida'u kana yastaykizu al-kasira min al-layli yusalli la sum'atun la riya'u kana yamshi haunan fa yasbiqu kullu sahabi wal kullu musri'un masha'u sallallahu alaihi ah, in farashu lahu ittaja absan tuyin ko alahan gane wa illa absan ka pam buntu timi jalasa alal ard lahin zin tingo nga burdugo bum ka tuye watta jaha alaiha har eh, han wa mi lahan gane wa kana layinan miya nin ya ga sallallahu alaihi wasallam ya afu da matulori wa yasfahu la yafi eh, nabiyami ya ga fahamma na lahan batulo lalibin yafi kana barran bil mu'minina raufan wa rahiman wa sa'abuhu ruhamahu kana barran bil mu'minina raufan ah, wa rahiman wa sahabuhu ruhamahu zin ya tuta yata kana an kudratin safuhan samuhan laisa fin nasi mislahu sumahau kana an kudratin safuhan wato samuhan nabi am yimi ya batulo soba nin bugsuga latara tun wakar kuma men nan dole ta hanyar karol ba yam mimi tinina a bahada bummu ka wannan minga yida panga ehe yida panga lahi toto yeti nyi bahame Eh, ma ya fameto ka nabiyam nabiyam ka wote sallallahu alaihi wasallam nabiyam ba da bummun na min la ta tome handa ita kana ba atara bummun ngan temmane hatti masifa la yel nam tabasame tisid bahameme sallallahu alaihi wasallam eh ya bada man lakiyahu bisalami salami yin din ning salim na han sarni ninga an kenin sarni da to ya to to fo tabun wumba tarihi barare tene din denga biya min ninga sallam fo nuna ninga sallama ta ninga fo sallam wato ibn al-jazairi eh, aye na gafa fukuti nabiyam nuga nugu nan ka guna biyam nugu musafaha fukuye aye tawti fo tẽeg wani gun nan kõ nabiyaamã rɩ tɩ nabiyaam nugã yã sãm n gũd fo nuga b na n ka paam tin sẽn biya tɩ nabiyaam nug yaool n wa ye bãmb nuga n denga den tẽ tɩ nug ning n keta fãa yaool n nuga la fa nuga katon tõe nuga yõk ye nuga salsdame ma na nuga ta yaa bʋgsga a buksu ka tar bilg n a wannan sakʋʋm a wannan glass san n gãd woto le n alaihi wasallam wa yusafihu wato eh, yindenga den yuknugu wala yurafu majlisuhu min majlisi ashabihi fasan cin na biyan be sunwa to faka banga din yizi ya yayi a sa zimi ya yayi ay faka sai kana bangare la yurafu obka banga da majlisihi na biyan zinni zinya abhanta be sunwa obka banga da yayin yanin lin yizi wayi min majalisi ashabihi n welg na zora ma zĩnige bala fa kana yẽ bũmb sẽn tɩ toore sã yaa rũnnã sã yaa more fa sãn ta kãneda na wilfome sʋgɛ dãmbã sẽn zãmb zĩig ningã wã maa kuzeera sẽn pil n pil n pil n tɩ na ben yab zĩnig Eh, babu ka yelfan fo mi kahaman nan zinne to nabiyam zamanin da kawote sallallahu alaihi nabi nabiyam katar zi tibirigin na tin hanji bazin be ai ya be sun digini kuzaya ne da fa hanta bazin ne nabiyam tun zinna ka zaben fa wani ta zinin zinin an zi zaben wa in zin ka na ta fa wani ta be wani da nan zin be abkari gil zi ta zi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ma ajaba hulkuhu sallallahu alaihi wasallam hmm. ولا يعرف مجلسه من مجالس أصحابه لأنه حيث انتهى به المجلس جلس بل نبيام سنوا حيث انتهى به المجلس أهم وانتو زنغن زنين تتكزينين pame jalasa lahin zinni zinigan zinzinin titiktin wa pami lahin zinni wa aksaru julusi ila alkiblati a wusu fami a na alkibla kasa kedin zin tikan anin ka jet alkibla yi wa yukrimu kulli da'ilin alayhi ale wa wada ner wonir hin wabnin ner wonir hin wa nabiyam nin ya nabiyam sana to nabiyam na wawa wa yusiruhu bil bisati abiya wa wada pugni sana amma anyemin in tweet buntutin kwa santa zinni wal wisadati wakani min da firmin a wata ne bisha sheti sana haki ya bon yi ya ban min ne ngan tokol sana ite sana yi tabi ne ngabe nyogomo sallallahu alaihi wa sallam wa yukanni ashabahu nabiyan ma hab a putta sahaba sayyid hiya ya yunudu eh wana abubakar to ta as-siddiq ma masalan abubakar men ayura aslan ya abdullahi ibnu abi kuhafa ba mun puda ta abubakar min abubakar eh as-siddiqul akbar woni seydi al o to al oumarul farouk ousmane eh, to puɗa to zunnurayne zinnuraini eh, to ya la put sahaba sa aminu hazihil ummati eh, aba ubaida ibn jarra aminu hazihil ummati to ya la lapot ta sahaba sa yuyahi ya yinnodo kawa zaman ko konga ne ba hamba har yuno da min le bon yur hiya yu vidi eh yur hiya yu vido fatin yin islama lislonga yur min yam le ka taraye ay awatin to nunga yuninga yura soba bunin kita nunga yura yura so mi bol wẽbo yi ne ba fa bol wẽbo b tɩɩm wã ned ka rɩ tɩ be yẽ rɩ t'a goos t'a bao wa sak bonati di maria eh maa lislaam sak tɩ boona tɩ a ka ne yaa puusde la yẽ nonga lame bala a mi bɔl wẽba maa fa tɩ tɩ yẽ ne la pɔgsalb n nonga pɔgsalb sẽn nonga wã yẽnga maka wũns yaa musicien eh, tɩ nina pʋda meng t'a shatawale yẽ me shatawale nuuma yẽ nina pʋda meng t'a a homeboy ned fãa ne yʋʋ ninga sẽn data kõda a lis laoongã yʋʋre tɩ b rɩk n lobe n kẽng n tɩ bɔ yʋʋre tɩ yʋʋra soaba ka yetɩ wẽnnaam tũudum la a tũ tẽ nonga wo ai a kisa wannan to mun kisa ga min noma ya rila inde ku ran kwamin na to nabi amda kaman wote bayan hamul wal qur'an to ga na wannan bi wala tanabazu bil alqab yawa da ku tabiyu ya halisan bon tabi bi isal ismul fusuku ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika hum zalimuna eh wati na ayuri ya baba bon ta babsi ta asir sakadan babsi ya woto wama achala yori win woto bamme ga actilu yiyam kuyele mbaɗo wiya to wona manire goɗum nabiyam ponta sahaba sa yori hen ya yinoɗo eh, yori hen tar wawre yori hon tar dardia sallllahu alayhi wa sallama wa kana abada nnasi gadban ayi da ne ba fagil za ni su sanga a surka yi kiriye ne ba fa su yikiri peme ta ba hande kiban nan musu na wannan annabi ya mai su yi kiri ya to kayyel bilin gili da suri sallallahu alaihi wasallam yin ninga yam nan man bilifu ta gili mam suri ma a yi gili fo sura fa na ni yi kun kwabaga ta kan mim nabiyam sura min ya yigin na lamiye sallallahu alaihi wasallam wannan kwala su masan wa ahum rida ya wato me ayida ne ba fa nyakadem toto me ne yarda in sun ayida ne ba fa nan da nan a sura bai ta kai kida to fa handa nan yigil sura me to maha maha me le sura sigida yeli bila le sura sigi yeli bedrin yigil sura amma sura han yigin sai yeli bilmi bala ta sura sigame sallallahu alaihi wasallam wa kana arfa an-nasi bin nasi ayida ne ba fagilli wato nimban zuere ne ne ba ayi da ne ba fa arfa wa aiminar ra'uf ayi da ne ba fa nimban zuere ne ne ba na biya min zuwa ne ba nin balaga yi da ne ba min hin zuwa min nin balaga eh, min ala abi ahana bal min al ummi arfa'u min ala abi ahana bal minal al ummi arfa'u na biya nin balaga zuwa ya wasa ma balma yi da sama a nimban zuwa na wannan murnar a yi da mahamma nimban zuwa na biya sallallahu alaihi wasallam kana barran bil na raufan wa rahiman wa sahabuhu hamahu ya nidhi ya barran ya nintirga ta tiddima pidami tiddim shurud dan fa wannan tik malamin ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil na raufan ya nimban zuwa ta ni mu'min damma wa rahiman ya yalhada wasabuhu ruhama yaren kitana biyam zama mi yayu alhadaba da biyam zama mi yayu alhadaba tafajihu min fa yayu alhanne fa zakaram bi fa yakan kaini ba fa yayu alhanne sakaram bi fa yakan kaini sakaram fa yayu alhanne fa pagaban fa kama sanyifu basta bi hanyifu bu kitib yabsunu walubni ni zotib nim balaga yihdim nim balaga lebe hinyewa rawa kistifa yiba yawa bi kum malaki ay nabiyam kawti sallallahu alayhi wa sallam arfa an nas bin nas Eh, wa amfa annasi linnasi ale da yida ba fa nafa ne neba da yida ba fa nafa ne neba mi nafa da wannan yi da ayida ba fa gilhin nafa da wannan na biya mi nafa haye na wannan yi da ayida dunwaran fa gil nafa na wannan na sai wa amila biya da yi fi hafril handaki min na zama tumi na min nugu ya albarku nugu fi hafril handaki nan tu handak gazwatul handak abana man handak boko nan tuawa sahabi sa tumun ti sai kuguri ti kure yi sahabi sa fa panga ti buliga sallallahu alaihi wasallam akan yalsin wuliga bura ba ni ngai ti man to ma ma eh, yam ya kwi mi se ba men wa tan di pinga sabtore nan kugura eh abun wa rele malu kugura han pile nabiya mi ta pile ba wuliga buliga ye eh, ndik kan ti sha yẽle a nan tabi dina nan tabi sallallahu alaihi sallama. n waya t'a lafi pilpil sẽn paad yiibu t'a yetɩ buulga yẽ tɩ a nan kẽ kɩsra wẽb sẽn paasa tãabã le ta zanga, tã zãnga sanya mai, yãme kasan a Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam za ka kama min majlisihi kala nabiyam han zinin wa nan yiki to lahin yi a tara duwan nan karmi yaurin yiki a yi nam tubun subhanaka allahumma wa bihamdika